Jama'a assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin duniyar wasanni daga nan sashen Hausa na gidan rediyon Faransa RFI. Cikin wannan shirin za mu yi dubi ne kan wasannin da suka gudana a gangamin kasashe masu amfani da harshen Faransanci ko francophone da suka gudana a kasar Cote d'Ivoire. Za ku saurari hirarraki daban-daban tsokaci daga masu faɗa je Abdullahi Isa ke farin cikin gabatar muku da shirin na yau sai ku biyo mu. Wannan ne lokaci da aka soma kwamɓalar kwallon kwando da muka sani da basketball yayin da a ɗaya wajen kuka ji masu wasa 'yan kokowa a filin kokowa na birnin Abidjan. Idan aka yi tuni a birnin Abidjan na ƙasar Cote d'Ivoire ne aka shirya gasar Francophonie karo na takwas gangamin da ya haɗa ƙasashe hamsin da uku masu amfani da harshen Faransanci. A wannan karo an sami sabbin ƙasashe da suka aiko da tawaga domin shiga wasannin. A ɓangaren kokowa akwai irin su Rumaniya Uruguay, Ukraine, Vietnam, Mauritius kaɗan kenan yayin da hukumar ta Francophonie ta sanar da ƙirƙiro sabbin fasahohi da suka haɗa da gasar karatu, rawa, da ma al'adu. To gashi dai muna nan a birnin Abidjan cikin shirin duniyar wasanni ina tare da kai gabatar da kanka zuwa masu saurare. Eh ni ne Malam Barka a Koda na ƙasar Nijar wanda kungiyar duniya ta aiko bisa wannan aiki na kokowa cikin wannan wasanni na francophonie na abidjan madalla gashi ka mana bayani cewa ka zo na ka wakilci a in ce ko hukumar kokowa ta duniya dangane da wannan wasanni na kasashe masu amfani da harshen faransanci a yau idan muka duba ka mu je ga wasannin me za ka yi faɗa mana a kai na musamman ci gaba da aka samu ta fuskar kokowa a afirka eh, to wannan kokowa a afirka eh, ina tsammani mun ci gaba sosai menene ci gaba kaga yanzu kasashen duniya duka suna nan kuma suna yin ta yau an kaga eh, shekara ta dubu biyu da goma sha uku da ta wuce a birnin nice a ƙasar faranshi muna ƙasa tara yanzu ƙasa goma sha biyar gare mu hada ƙasashe na turawa kamar su rumaniya da saura dukkan suna kokowa nan to babu abin da ya yi eh, gyara mu rai kullum ci gaba muke yanzu muna frankofoni mun yi yawo kuma an allah ya kofin duniya da komi za mu je cikin wannan kokowa mu ta afirka me za ku faɗi ga kokowa da ake nijar Bon bisa kokowa ta Nijar alhamdulillah za mu ce muna nan kasan komi ana gaba ne duniya tana gaba kai ma kana gyalawa. Insha Allah wannan Nijar tana nan bisa kokowa kuma muna ci gaba da kokowa insha Allah ba wata matsala da To amma wata magana inda mutane suka koka shine rashin tallafi cikin lokaci zuwa bangaren kokowa me za ku ce mana akai? Eh kasan cikin yanayi ne an ka dauka ba da muka je Dakar ina tamani a kasashen duk da suka je Dakar ma buhi kasa uku ba wanda yan koko sun kai kwana goma sha biyar ko sha biyu suna antarnama saura kawai kwaso su ne aka aka zo da su haka nan kenan mu Nijar har yanzu eh, ikon mu da komi mu suna nan kan bakar su bisa kokowa sai dai yanayin da duniya ta shiga na gaba daya na eh, matsaloli wannan ya shafi kowa amma Nijar suna rimtsa ido tun da kaga yanzu koko na ekip biyu gare mu anan to duka wannan eh, ministrorin mu suna nan tare da mu da komi da komi to kama a samu wannan a ƙasar Afirka da wuya da wuya idan muka duba kun ce kungiyoyi biyu ke da kwai akwai bangaren mata da maza wani irin ci gaba aka samu ko in ce wace irin gagarumar nasara kuka samu musamman kahin tantance waɗannan 'yan kokowa su wakilci Nijar eh kamun mu yi dai yan mata eh, an tara su ne kaman a ah, duka na na na a can engs wannan babban lakwal talakwal aka zaɓi wannan guda biyar da suka zo yau kaga har za su yi eh, nemi na medai na bronze to kaga eh, an ne to kaga an samu ci gaba fara a shekarun baya tunda galgajiya. sai eh, lalle ba ta ba mata yin kokowa ba me da yake kokowa ta zama sport ta da wata hanya ta sport sport ko an ce kasan ka'idodi ne to kama a jido eh, a sauran dukkan sport na duniya yanda mata suke yi su ma mata aka hudda musu hakkin su baka ɗauka yanzu kaga nan duka kasashe ɗan mata kasa tara akwai anan to amma kasancewar Niger wannan karo na farko za a yi cewa an samu kasancewar mata a fagen kokowa ko mi za ka yi faɗa mana akai ba na hari bane a dubu biyu da goma sha uku a birnin nis mun da mata kuma hasunci mai dai. har sun ci mai layi na buran suka zo mun tafi da mata kuma ci za a yi gaba da kokowar nan ta mata da ta zamani kuma da tamu ta afirka shirin duniyar wasanni ake saurare daga nan sashen hausa na gidan rediyon faransa rfi malam barka a koda da ya wakilci hukumar kokowa ta duniya kuma ɗaya daga cikin 'yan nijar masu faɗa aji ƙasashe kamar irin su kamaru afirka ta tsakiya congo djibouti cote d'ivoire tsibirin comor canada morocco senegal dukansu sun turo da wakilai a wannan gangami na abuja mu leƙa zuwa 'yan kokowa na samu ganawa da yahaya kaka dan kokowa da ya lashe takobi a jamhuriyar niger sarkin 'yan kokowa kenan ga wannan tsari gaskiya alhamdulillah yayi gaskiya tunda ana tayar da wasa lahiya lumi eh, wasa wasa a zan ana yin ta lahiya lumi ana kada mutane mutane ba su tara hankali to shine wasa kuma to gaskiya kuma alhamdulillah mu na kwadibar garinmu ne lalle nan Cote d'Ivoire mu ne tunda kowa san Cote d'Ivoire garin ne garin yan Niger ne da ka san mu ce alhamdulillah muna goyon baya musu muna goyon baya 100 bisa 100 ubangiji Allah kama muna shi kai ne dai kalashi takobi a jamhuriyar Niger ya ke kallon ci gaban kokowa a Afirka musamman ma ganin ku a yau ana cewa ana yaba da irin yadda kake kokowa a wannan wuri to gaskiya kokowa gaskiya haka dai gaskiya shine shine ci gaban kokowa hakan ga ana zakko afirka gaba daya ana haduwa kowa gani abin da take nufi shi ne cigaban kokowa wani kira gare ka zuwa hukumomi to lalle hukumomi kira gare ne da suka hukumomi kawai kamata yayi kokowa a tallafa mata yanzu ba na kamata ko ina ka za ta tallafa mata kokowa kenan ko ina kamata a zan kula harkar kokowa harkar kokowa sport ce mai muhimmanci ita ma ka gani ya kamata ita ma a zan kula da ita kenan shirin na zuwa muku dai ne daga nan sashen Hausa na gidan rediyon Faransa RFI. Bayan sarki 'yan kokowa na samu zantawa da ɗaya daga cikin 'yan kokowar Nijar mata ta bayyana ɓacin ranta bayan da aka sanar da ita da cewa ba za ta iya kokowa ba sabili ta samu rauni a kafarta. Zan iya taka gagarumin rawa a fannin kokowa, to sai dai da sauran aiki a gabanmu. Ya dace hukumomi su mai da hankali zuwa wasu daga cikin bukatunmu da suka hada da bamu lokaci na gudanar da atisaye. Alhamdulillah. Donc 76 kilos Roumanie Niger. Sanarwar karawar ƙarshe tsakanin Nijar da kasar Romania a kokowa. ko mun nemi jin ta bakin wani tsohon dan kokowa dangane da shirin yan kokowa da ma yadda yake kallon wasannin da ake a yanzu haka. Ni na Karim Muhammad ko san ni tsohon dan kokowa na tawa. Saboda mun zaka mun sufurtan yan Nijar jiya ba mu ji daɗi ba. saboda in za a ɗauko 'yan kokowa na Nijar a ɗauko ƙwararri a ɗauko wanda sun san kokowa a bar san rai ga ɗauka 'yan wasa ta hannun kuma mata an ɗauko mata wanda ba su iya kokowa ba mu wani abu mu tsohon 'yan kokowa sha ji muna ciwo kwarai-kwarai a ce Nijar ta zaka wurin kokowa a ce mu ba mu sami farmen ba ko ba mu sami dezan ba yanzu gashi birkina da ba a sani da kokowa ba har za ta taya dezan falas mu a ce 'yan Nijar mun tibi da falas na uku wannan bai kawata ba Nijar a gyara tsundin tsari na kokowa in za a ce za a kokowa ta ƙasa ya kawata a ɗauki 'yan kokowa a ɗobo musu hakin su a ba su an tarma a ba su horo amma ba sai an ce kokowa saura kwana biyu ba a tin wani mutum shi na gona a ɗauko shi mu 'yan Nijar ba a san mu abu. Idan muka duba yanzu fannin kokowa musamman lokacin ku dan kokowa za a iya cewa kamar dan kwallo yake kullum yana cikin hatsayi. To eh lokacin da mu muka kokowan nan gaskiya ko da yaushe muna cikin an tarma. ko da yaushe ba sai mun tsaba ma leta ta dibe mu a mu ka dibin kanmu eh gwamnati kuma yanzu fuskar harkar Niger an san mu tsarin kokowa na in wani abu na sai a ce eh, kokowa din muka sani kuma ga kokowa ga ta tana son ta kubce muna ya kawata mayya su diba yan kokowa da an ka san za a doke su su ti hurin daga kenan ya kawata a doke su rahota hudu ko wata uku ana kuwa musu an tarma ana yi musu roƙo Allah Musa salangal ba ƙarfi sun kahimu ba roƙo Allah sun kahimu saboda ni na taba a Dakar wurin kokowa kake in je da kar nan jirgi ni shiga ni jes da kar na je na yi kokowa lokacin nan kuma na ci salangal na kar dan salangal yana kukar hawaye zamanin su bala haruna su barmasi alhassan lokacin nan yan nijar suna da galaba hurin kokowa amma yanzu sai a ce kullum ya ci kokowa salangale ta ci mu gaskiya abin da bai da yan da wannan za mu rufe shirin na yau nan gaba za ku ji yadda mu za ta kasancewa da shugaban hukumar kokowa ta niger da wasu masu ruwa da tsaki a harkokin wasannin motsa jiki na wannan ƙasa a madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo muku ni da na gabatar da shirin abdullahi isa nike cewa ku kasance lafiya